Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sashin Hausa ne na murya Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa wanda yake zuwa muku akan mitoci 25 da kuma mita 41 a nan birnin Washington DC. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye fa a mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu voa voahausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji Safina ta Sada Sodangi sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara Masu sauraro kamar yadda muka saba ambata a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa Daga yau Litinin 24 ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu faro shirin yau da gobe ne na musamman. inda tun daga yau din nan har zuwa Juma'a 20 ga wata ga wannan wata na Afrilu za mu yi magana ne game da fayafayen bidiyon Boko Haram da muka ɗaɗɗora a kan shafin yanar gizo mu ta VOA Hausa. To fayafayen bidiyon da suka nuna yadda 'yan Boko Haram ke aiwatar da rayuwa tsakanin junansu da ma rayuwa tsakaninsu da al'ummar gari. To mutane da yawa musamman waɗanda kansu waɗanda kansu ya ɗan ɗaure game da dalilan da ya sa muryar Amurka ta fito da fayafayen bidiyon a yanar gizo. Sun dasa ayoyin tambaya game da dalilan fito da waɗannan bidiyo. Kamar shi shugabanmu na nan sashen Hausa Leo Kiyan za mu tambaye shi mu ji shin me isa suka fito da wannan me fa'idar waɗannan bidiyo a yanzu? dan ta'adda shi rantsuwa na hallaka jama'a ne ya dauka shi dan jarida kuma na haɓaka al'umma ne ya dauka da rayuwa ka gane ko hmm. to kaga bambancin mu kenan saboda haka mu mun ci gaba ne da wannan aiki wannan abin da muka rantse mu ci gaba da yi kuma mun aiki shi muke yi har yanzu Wasu jama'ar gari na kallon cewa lamarin taɓarɓarewar 'yan uwantaka tsakanin al'umma, kama daga kan makwabtaka, ƙabila da addini, sun taka muhimmiyar rawa wajen haifar da ta'addanci. tarbiyyar ta samu gurɓacewa ne a yi haƙuri yan iyaye na mata na san za su ce mafi akasari iyayenmu mata sun taimaka wajen wannan abu saboda tsabar soyayya da suke nuna wa 'ya'yansu. tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter ma na nan tafi game da yadda kuke gani ya kamata a inganta 'yan uwantaka a tsakanin al'umma To hakikanin tambayar da muka muku ita ce ta yaya kuke ganin za mu iya inganta 'yan uwantakar da ke tsakaninmu ta fuskar makwabtaka, kabila da kuma addini domin samun ci gaba da kuma yakar ta'addanci sanadiyar gurɓacewar waɗannan abubuwa da muka lissafo. saƙon farko daga Dikko Sa'idu Yaro Askira ya ce so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka haƙuri da makwabci girmama wata ƙabila da ba taka ba haka kuma girmama wata addini da ba naka ba wannan shine ginshikin zaman lafiya a duniya wa assalam a tashi lafiya sai muhammad ke garba ya ce salamu alaikum yau da gobe zaman lafiya za ta samu game da makwabtaka kabila da addini in 'yan najeriya sun aji girman kai kankamba da bin umarnin allah waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata mu bi a samu ci gaba a gani ganina Bagudu Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah ta hanyar da za a taimaka wa 'yan uwantaka ko kuma kyautata dangantaka da sauran kabilu waɗanda ba addinin ku ɗaya ba shine na farko dai mu ji tsoron Allah kuma ya kamata kowa ya sani mu fa dukkanmu abin tausayi ne saboda babu wanda yake da garantin zai kai gobe saboda haka mu tausaya wa rayuwarmu mara tabbas a gidan duniya saboda haka mu kyautata wa zamantakewarmu a kullum sai mu zauna lafiya da junanmu. sai ibrahim ma'azu da bakinawa ya ce yau da gobe ni dai a gani na idan muna son inganta dangantaka tsakaninmu to wallahi sai mun kau da kabilanci da kuma son abin duniya ta kowane hali domin yanzu wallahi babban abin da ya fita da hankali a duniya babu kamar kabilanci al'ada a tsakanin al'umma da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya da kuma ci gaba amin sai bello ishiyaku birnin fulani gombe ya ce ta hanyar nuna wa juna soyayya da kuma kaunar juna sannan da kawar da kiyayya da gaba tsakanin juna wannan zai taimaka matuka wajen yakar duk wani mummunan abu a kewaye da mu sai sabiu usman makurna ya ce hakika yadda za mu inganta yan uwatakar mu ta fuskar makwabtakar mu ita ce mu rinka bin yadda addini ya tsara kamar kyautatawa da kuma bin na gaba bugu da ƙari mu rinka tausaya wa na ƙasa da mu tare da jan hankali ga matasa wajen kaucewa ta da zaune tsaye na gode ku tashi lafiya Ali Garba ya ce yau da gobe mai kashe rigar dogari ai mafita da ya dace kawai mu koma yadda addininmu ya koyar. sai safiyanu gumel zangon daura ya ce tabbas yau da gobe taimako tare da karfafa dangantaka kaucewa riya harshe ko kabilanci waɗannan su ne za su ƙara dangon dangantaka tare da kawar da hankalin al'umma shiga ta'addanci. sai haruna hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe a wannan maudu'i na yau akwai abubuwa da za a duba daga ciki akwai haɗin kai fahimtar juna sada zumunci faɗar gaskiya manta da abin da ya wuce da sauransu Ku tashi lafiya Safina Maryam da Usman. Sai Muzammil Adamu Jibrin ya ce yau da gobe hanyar dai ɗaya ce dole makwabta su dawo da wata tsohuwar ɗabi'ar nan ta saka idanu da kuma hukunta duk yaron da ke cikin unguwanninsu idan suka aikata ba daidai ba don samun al'umma ta gari. Adamu Muhammad bojuwa ya ce yau da gobe ni dai a gani na hakan abu ne mai wuya domin yanzu rayuwar ta lalace idan makocinka na da kuɗi sai a ce kulu kake mai da zarar kana son ƙulla zumunci haka shi ma mai kuɗin yana maka kallon wulakanci fata na a nan shine Allah ya haɗa kawunan mu mu so junan mu gaba ɗaya. Sai Abdulsalam Photos ya ce yau da gobe hanyar da za a bi a gyara zamantakewa a tsakanin al'umma shine kowa ya tashi ya nemi na kansa bil haƙƙi da gaskiya. Nana Firdausu ta ce yau da gobe abin dubawa shine kowa ya gyara halinsa kamar uba mai iyali, makwabci, 'yan uwan kasuwanci da abokan mu'amalan mu. Wannan shine matakin farko da za a bi don kaucewa wata baraka yau da gobe. Sai Muhammad Maina kuma gandam Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe shiri mai albarka ni dai a nawa ganin ya kamata a ƙarfafa dangantaka tsakanin makwabta da kuma kyautata wa juna na gode voa hausa sai abubakar ya hai mary allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce abin da ya kamata shine mu zama masu faɗan gaskiya da yin adalci a tsakaninmu da kuma zaben shugaba adali kuma mu san mutuncin junanmu a ko da yaushe sai sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe hakika yan uwantaka ya fara taɓarɓarewa a zamaninmu na yanzu abin da ya kamata a inganta shine ta hanyar kyautata wa yan uwanmu masu ƙananan ƙarfi da janyo ɗan uwanka a kusa da kai da kuma daina nuna bambanci a tsakaninmu matukar muka yi haka to mu zai inganta ku tashi lafiya sai umar adamu katagum ya ce salam yau da gobe ni a gani na kamata ya kungiyar addinai su mai da hankali wajen nuna wa al'ummar su mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma sannan mu kuma al'umma mu cire kyashi da hassada a duk wani al'amarin da muka sa a gaba ta yadda za mu yi abin da ya dace ba tare da kabilanci ba ko nuna bambancin addini ta haka ne kawai za mu zama tsintsiya mu ɗaya da fatan Allah ya ƙara haɗa kanmu don ci gaban al'ummar mu ku tashi lafiya. Idan muka koma shafinmu na Twitter at imrana underscore garba ya ce ta wajen mutunta juna da kuma haƙuri da kiyaye duk abin da zai tauye haƙƙin makwabci ni a gani na kaɗan daga cikin hanyoyin kenan sai at jamilu muhammad ji ya ce wannan zai samu ne tun a farkon gina muhalli wajen tuntuɓar makwabta kafin a sa tushen gini wannan na haifar da alaƙa mai kyau sai at garba sabiola ya ce haƙƙin makwabtaka da kyautatawa juna abu ne mai kyau ko da a musulunci sai daga ƙarshe at babba bajoga ya ce lokacin da 'yan boko haram suka shigo bajoga tare muka yi jimami da kiristocin unguwarmu na ƙwarago allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya amin to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni to za mu fara ne da maganar taɓarɓarewar 'yan uwantaka tsakanin al'umma wanda wasu ke kallon hakan a matsayin wani tubalin da ya haifar da ayyukan ta'addanci wakiliyarmu madina dauda ta tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe yau za mu yi muhazara ne akan yanzu kowa na fuskantar rayuwarsa ne bai duba abin da ɗan uwansa ko maƙocinsa ke ciki yadda muke barin haƙoƙin makwabtaka tare da nuna halin ko in kula ga halin kunci da makwauci ke ciki. Me ke hana 'yan arewa ɗora matasa akan hanyar karatu ko kasuwanci ko kuma sana'o'i kamar yadda 'yan kudancin Najeriya ke yi wa nasu matasan. Ta yaya ya kamata a inganta yanayin alaƙar da ke tsakanin makwabta mabiya addinai da kuma ƙabilu daban-daban. Sannan uwa uba, a ganin waɗannan baƙi na da na tara a yau a wannan zaure. manyan mutane guda uku yaya aka yi ne 'yan ta'addan jama'atu a ahalin sunna lida'awati wal jihad wadda aka fi sani da boko haram suka yi amfani da rashin ilimi da talaucin matasa wajen saka su zama 'yan ƙungiyarsu wa'annan su ne batutuwan da za mu yi muhazara a kansu a yau din nan a tare da ni ina da sule iko sadiq sami da sadiq abubakar sarin bai da Ahmad Turaki Kaka. To, bari fara da Prince. To, wai a ina ne muka saki hanya ne muka zama ba mu damu da makocinmu ba da halin da ike ciki. Wato, babban damuwa a nan shi ne kowane lokaci a rayuwa mutum ya manta tushensa da al'adarsa da addininsa za ka ga abubuwa sun gurɓace. Misali a nan in kika duba shekaru da suka wuce a baya tarbiya ma makwabci yake maka makwabcinka malami makwabcinka abokin zama makwabcinka da sauransu amma yanzu ya kai lokaci don saboda mun ɗauko tarbiyya da al'ada wadda ba ta mu bace tarbiyya ta nasara za ka ga mutum yana zaune yana ƙoƙari ya yi al'ada wadda addininsa da tarihinsa bai koya masa ba so in ka ce za ka yi haka sai a kauce shi yasa za ki ga mutum na zaune da makwabcinsa abin da ya dame shi kawai shine gidansa da lalurar gidansa masu kuɗi masu mulki masu arziki da yawa na da yawa a ƙasar na wanda suna cikin arewacin nan ba su damu ba me ya faru da makwabcin can ba su damu ba me ya faru da waɗancan yaran duk yana cikin dalilin da ya sa idan ma gwamnati ta zo ta kafa abubuwa na kula da mutane na lafiya na asibiti da sauransu ba wanda ya kula kowa ya na tunanin kansa kawai don saboda tarbiyya ce da al'ada ta turawa kanka kanka kawai surumbai barin dawo gare ka ka ji abin da sadiq ya faɗi eh. tarbiyya da makoci ke yi to shin yanzu makocin nan na iya tarbiyyantar da dan uwanka ko danka a zauna lafiya kin san a manzo Allah ya ce wanda ya imani da Allah da ranar kiyama to dole ne ya girmama makwabcinsa duk abin da aka ce manzo Allah ya faɗa in har ka sauka daga kanshi to ina tabbatar maka za ka samu matsala lokacin da muke yara in za mu tafi makaranta wani lokacin akwai wanda za ka samu daga cikin mu ɗan rigima zo mu tafi makaranta ko kaɗan da ke shi yana kuka duk wanda ya gan ku a ya kuke dukan shi mun ce ya zo mu tafi makaranta ya sai ki ga mutumin ya nemo bulala mai kyau ya raka ka da shi a ce ka tafi makaranta ba za ka ba mu san shi ba ba mu san daga inda yake ba mu irin abin da muka sani da kenan amma yanzu idan ma ɗanka ne ka da ke shi to a cikin gidan ka za ka fara samun matsala ba ma sai ka tafi gurin makwabci ba daga wurin wa a gidan naka ba mamaki babar shi ko kuma waɗansu da kake tare da su a shi fa yaron nan kai baka gane matsalar shi bane shi baya so a ringa dukan shi yaro ya fi son rarrashi daga fara tunanin yadda za ka yi karrashe shi a nan gurin za ka fara samun matsala don in har ka fara biyewa wanda zai gaya ma wannan maganar to daga nan ka fara samun matsala a cikin gidanka balle a ce yaro ya fita har makwabcinka ya da ke kai wani gidan ma sai ku yi shekara goma ba ku san cewa akwai mutane a gidan babu ba za ka iya gane ba sai dai an ɗauke wuta za ka ga haƙin janareto ne amma ba za ka iya gane mutane ne a cikin balle ma yi tunanin a akwai makwabtanmu sun ci abinci akwai mara lafiya a ciki a babu ruwansu da wannan saboda su al'ada su kamar yadda prince ya faɗa al'ada ce ta nasara ahmed bari zo gare ka da an ce makoci in har ya ji ƙanshin abin da ka dafa a gidan ma ya kamata a bashi shi ma ya ci to me ya faru yawwa wato ni da farko abin da nake fara duba karamar makocin ma tukunna mutane sun dan tsuke ta ma guri ɗaya ai makoci daga zaman mota ma makoci ne a yadda addini ya tsara da kuma yadda al'ada ta tsara duk mutumin da wani dalili ya sa za ku yi wani zama ko da na minti ɗaya ne ya zama makocinka mu fara ta nan domin kada mu tafi wani guri mutane su ta tunanin ma cewa ai sai wanda kuke unguwa ko gida ko wani abu wannan kenan na biyu wancan matsalar da aka samu da da za ka ga wanda ya ji duk matsalar da take damun kowane gida ka ji kamar ta shafe ka ne to ai tarbiyyar da muka samu ce ta tun asali duk inda ka ji an ce mutumin arewa kai ba ma arewa ba ya shafi kusan mu yankinmu na afirka za ka ga tsarin tafiyar rayuwar mu kenan to ban sani ba a zuwan turawa ne ya aka yi kawai shi kenan abubuwa da muke gani a aikowa kansa kansa sai muka ɗauki wannan tsarin amma tarbiyyar ta samu gurɓacewa ne a yi haƙuri yan iyaye na mata na san za su ce mafi akasari iyayenmu mata sun taimaka wajen wannan abu saboda tsabar soyayya da suke nuna wa 'ya'yansu wata ana taɓa yaron nan na farko mai wara na farko za ta yadda a uzuri ne bai daidai bane aka yi masa na biyu aka yi ana yin na uku sai zuciya ta taɓo kuma wannan haka al'ada ɗan adam yake kafin kafin shi mai gida iji a jikinsa ita za ta fara ji to idan aka yi rashin sa'a kuma aka ɗauki namijin kuma a yanayi ne da irin wanda ake faɗa ɗin nan kan ta ce kuwa mijin ta ce to kuma sai ka nan sai ɗau fushin hajiya sai ya ɗora a wuyansa sai ka ji a ce a dan me za a da kan mun da sai rikici to kaga yau kayi tarbiya an maka faɗa an hayaniya dan sa saboda dan sa dan me zaka ringa taba min da kaza kaza kaza ai ga abin da ya alaji kaza a to ni kar a sake to daga nan wurin sai ka ji matsala ta fara faruwa kin ji mafarin farko matakin farko da ake samun taɓarɓarewar tarbiyya daga nan inda yakan dan idan aka ce dan lokaci din nan na tallafawa yayi irin azumi ko wani abu ya saba ya dan auna a kwanan shinkafa biyu uku ya dan raba makota sai a ce ai gidan wani kar a mika masa ai ga da muke da shi ran nan faɗa na haka kurin ya hau dukansa babu ji babu gani ko ita hajjar da kanta ta bada sa'a Allah ka rabu da wani ɗin nan ai ba kaunar mu yake ba yaro haka kurin fasa ya dinga cin zalin yayan jama'a to kin ga wayannan suna ɗaya daga cikin dalilai da suka kama mana babbar matsala ta biyu gaskiya talauci ya yi gudunmuwa dan wani yana da burin ya yayi ɗin illa zuciya kin san shi shaidan kullum sai ta shigan ma zuciya kai niyyar yin abun alherin shinkafar nan da zaka dafa a gidanka gwangwani biyu idan ka daure ka ciro rabin gwangwani ka ba makocinka Allah sai sa wancan gwangwani ɗaya da rabin albarka sai kaga kai ka cika wadata shi ma ya wadata sai sa to da aka fahimci yanayin mu mun ɗauki talauci mun kira shi a matsayin wani abu sai Allah ya bamu da talaucin sai aka zara albarkar sai ka cika gidanka da abinci amma can an jima ka ji ana nema ko a ci ba a ƙoshi ba ko a ci Allah ya zara albarkar to wanda su ne daga cikin dalilai da suke janyo mana makotanmu na nesa da na kusa muke samun matsaloli shine wani lokacin an sa talauci wani lokaci na biyu an sa san 'ya'ya fiye da abokin zama mm. gani kake in sun musu tarbiyya sun yi ne don su cutar da su to wa'annan su ne kaɗan daga cikin dalilai amma mutane su gane makoci fa ba iya gida ike ba makoci na zama ne a mota kuka haɗu duk dai zaman da za a yi haɗuwa da za a yi ta minti kaɗan za a zauna tare ya zama makocinka To ka ji abin da Ahmed ya faɗi Sadiq ɗazu ka ambaci masu kuɗi ka ce masu kuɗi musamman ma waɗanda ke shiyar arewa nan su ma sun yi watsi da tarbiyya da al'adu shi yasa muka tsinci kanmu a wannan hali na yanzu to ta ina za a shawo kan wannan to kafin dai in kara gaba zan dan musanta akan magana da dan uwana ya game da sha'ani na mata wato ni abin da ya sa zan musanta wannan arewa da najeriya gaba ɗaya mun saba da wata al'ada idan ka tashi zaka fita ka ce ka je nema tarbiyyar yara mun ba mu mata kawai sai mu fita da safe mu yi awa goma sha ɗaya mu dawa muna tsammani to mata fa suna da rauni shi yasa ake son mu ba da lokaci sosai tare da su so batun irin hannu da suke sawa na gurɓata yara laifi mu da mu da mata duk muna da laifi a wannan so a haka zan dawo ga matsala ta ilimi duk wannan abun bedrock da baya ya jingina ne da rashin ilimi da mu nema ba talauci ma ya zo tare da rashin ilimi don talauci yana nan kala-kala akwai talauci na rashi na ci akwai kuma talauci na kwakwalwa shine idan ba mu samu wannan isasshe ba muka koma mu san da cewa ilimi na boko ba wai shine bude idanu ba bude idanu ya zo ga hanya ta ilimi da yawa ilimi na islama hanya ce ta buɗe idanu wanda ya fi kowanne a zamanin da can babu ilimi na, zamani na boko bincike da kimiyya da fasaha duka yana cikin alkur'ani da tarihi duk a cikin komai yana cikin malamai za su iya ilmantar da kai a wannan abubuwa da yawa so mun danganta da cewa sanin duniya da buɗe idanu na rayuwa gaba daya koma ga ilimi kawai na nasara sai muka yadda ilimi na, na, na addininmu ko da addini na krista mutum yake ko na musulunci kowanne kake addini akwai morals wato ka'idoci na zaman rayuwa wanda yake duk muyi watsi da su sai muka je muka aro abun da wato abun da babban abun damuwa a nan shine idan aka ce akwai matsala ta ilmantar da mutane a ƙasa a kowane gefe yana iya kawo ɓanna iri-iri shi yasa yau za ka iya tashi ka je ƙauye misali in ma misali ka tashi ka je ƙauye na a kaduna za ka iya samun mutum ya ce shi ɗansa ba zai iya kai sai je nemi ilimi ba don saboda yana ganin wannan ilimi zai iya gurɓatar masa da zai tashi a kan tarbiyyar rashin sani ya ƙara sa shi ya shiga wani duhu a duk ya ga mutum wanda ke ilimi ma ya zama kama abokin faɗansa to wannan abun yake shiga cikin wannan ƙiyayya da, da sauransu ita take haifuwa a iyalanmu da yaranmu da zuri'o'inmu ko ina a cikin arewa don saboda ba mu faskanta kwakwalwanmu ba akan sani da kuma ilimi ne yake sa za ki ga babba a ce ko wani sarki ko wani mai rike da mulkin gwamnati ko wani attajiri yana kyamar idan baka da shi sai ya kyamance ka ba komai bane don saboda rashin ilimi shine babban damuwa in kika duba shekara talatin zuwa arba'in da suka wuce idan mutum yana da ilimi na boko ko na islama abu ne wanda yake abun sha'awa mutane na celebrated din ya zama abun kallo kowa na son idan ya kai shekara kaza yana so ya zama hafizi da kur'ani ko kun kai shekara kaza kana so ka yi boko akwai abubuwa wanda yake na sha'awa da idan mutum ya nemi wannan ilimin ya zama yaya ƙanana kowa yana sha'awa yana duban wata rana shi ma ya samu irin haka to duk wannan don saboda keta da kwaɗayi da rashin tunani da rashin ilimi shine bedrock na mafi yawancin mutanenmu a mai da shi ba komai ba ya zama ilimi yanzu ma daidai na boko nan ya zama sai kana da hanya. To wani marubuci kuma mai sharhin al'amuran yau da kullum Ibrahim mai gara Ahmad ya aiko mana da wannan jawabi game da mentorship wato jagora ga matasa. Shafin Wikipedia ya bayyana da ma'anar mentorship a matsayin wata dangantaka tsakanin wani da ya san wani abu ko yake da ilimin taimaka ma wanda ba shi da shi domin sa shi akan hanya. Shi ne kuma mutumin da yake ganin baiwar da Allah ya yi ma mutane waɗanda su kansu ba su san suna da ita ba, ya kuma taimaka musu da hanyar da za su ci moriyar baiwar. Me yasa nake rubutu kan wannan batu na sa wani akan hanyar mentorship? Kwanan nan na ji maganar da wani ya yi a wani taron kan karancin irin wannan taimakon na sanya wani kan hanya musamman a arewacin Najeriya. Tabbas na yadda da abin da ya ce, wanda hakan ya sa na fara tunani kan cewar ni kaina me na yi. Ana haka ne sai kawai wata ranar Juma'a ina zaune a ofis. sai ga waɗansu mutane daga kamfanin wash sun zo wurina domin su bani labarin yadda sana'ar su take bunƙasa tare da yi min godiya kan irin taimako da na basu na sa su kan hanya abin ya bani mamaki sosai domin ban taɓa zaton cewar zan iya tasiri ga kowa ba kamar haka. Ni kaina ina buge-buge ne kawai, amma sai gashi yanzu daga cikin mutane nawa ne ke ƙoƙarin taimaka ma wasu don ganin san sa su akan hanya daga cikinmu mutane nawa ne suka taɓa taimaka ma mai gadin gidansu wanda yake ƙoƙarin kafa 'yar tireda a gaban gidan da yake aiki ka taɓa tunanin taimaka masa da shawarar yadda zai gudanar da wannan sana'ar tasa da yadda zai iya tattalin kuɗinsa shin ba za ka so a ce wata rana wannan 'yar tiredar ta bunƙasa ta zama babban shago irin su shoprite ba yanzu haka kana da ilimi sosai, ba mamaki ma kana da digiri na biyu, kuma shahararren ɗan kasuwa ne, amma baka taɓa taimaka ma ko mutum ɗaya ba wajen ɗaura shi kan hanya. Wataƙila direban nan na gidanka ko kuma mai dafa maka abinci, Allah ya yi musu wata baiwa, amma kai kana kallon su ne kawai a matsayin direba ko mai dafa maka abinci har iya ƙarshen rayuwarsa. Hakan yana faruwa ne saboda mugunta irin tamu, muna duba baiwar da Allah ya bamu ne kawai da na 'ya'yanmu. Ƙasarmu ba za ta taɓa ci gaba ba kamar yadda sauran ƙasashen duniya har sai mun fara taimaka ma junanmu muna ɗaura wasu kan hanya muna barin wasu suna gadonmu kan mukaman siyasa ba kawai sai 'ya'yanmu ba. Saboda haka ina miƙa godiyata ga duk mutane da suka ɗaura ni akan hanya na gode. Ga kuma waɗanda ke kallo na a matsayin wanda ke taimakon su, ku nemo su ku taimaka musu wajen ɗaura su a kan hanya, mu ci gaba da aikata wannan aikin alkhairin. Ku tuna cewar ba wai tsawon rai ke tasiri ba, illa yawan rayuka da ka taimaka ma har suka yi tasiri. To mun gode sosai Yusuf Harande da ka samu karanto mana wannan jawabi na Ibrahim Mai Gare Ahmadu game da yadda ya kamata a yi tattalin juna. To yanzu kuma za mu je ga shugaban sashen Hausa wato Leo Ken wanda muka tattauna da shi game da shin mu isa murya Amurka ta saki wa'annan fayafayen bidiyo na yaƙi da ta'addancin Boko Haram daidai wannan lokaci. Mr. Leo barka da warhaka. Yawa kamar barka ne. A cif da farko kai ne shugaban sashen Hausa na murya Amurka wanda kuma an ce waka bakin mai ita tafi daɗi saboda duk wani wanda zai bayani bayan ka ne kai da kake shugabancin wannan wuri musamman maganar wannan fayafayen bidiyo da muka nunnuna sa a maganar yaƙi da Boko Haram da ake yi na ta'addanci da sauransu mun nuna fayafaye da dama akan shafukanmu na yanar gizo. Mutane da yawa sun yi tambaya shin menene yasa VOA sai yanzu suka fito da wannan bidiyo? Menene yasa me suke son su cimma? Anya ba suna daga wannan ta'addancin bane kuwa anya Amerika bata san wani abu ba. VOA ta Amurka ce yayyayye irin wa'annan maganganun eh, Me zaka ce? To da farko dai bari in fara da gaisuwar kuma jinjina wa masu sauraron mu da kallon shirye-shiryen VOA Hausa, radio kan da talabijin da kuma yanar gizo ba, musamman ma yanar sada zumunci wanda tun bi mutane suka sayi kati, suka je suka sayi data suna ta kallon talabijin a intanet ba albarkacin sashen hausa wato mu da muka kwakulo wannan akan akidar ta'addancin boko haram a arewacin najeriya da kuma bangarori da yawa na Nijar, Kamaru da Chadi. Tsabar ta'addanci ya kunshi a kisa da kuma hallaka jama'a al'umma kai hare-hare akan mazaunin karkara da yaki da rundunonin sojoji na hukuma. Tara bamai-bamai hmm. a masallatai da kuma coci-coci da kuma tashoshin mota ba sace sashen mutanen da da jama'a 'yan mata da kuma matasa na karkara da kuma 'yan makaranta sace sashen arziki da kuma kadarorin manoma da makiyaya. Duk wannan tilasta mutane ne ko kuma a tsoratar da al'ummomi kasashen nan da na ambata ne su yarda da wani daula wanda sai boko haram suke su kirkiro a ranar kasashen da nake faɗi yanzu. to amma misali yanzu kamar tambayar da masu sauraron suke yi zaka ga kila da dan boko a ofis da ma'aikacin gwamnati babba a'a da dan baro kila a kasuwa yana sana'a shi ko me haya da mota suna tambayar shin wani sako kuka ke son ku isar babba. masu saurare tambaya da ake shine ina muka samu wannan bidiyon tukuna. daya baya. Ina so in bada dalilai da yawa amma kuka karancin lokaci ba zai bani ba wani bayanan ba. Shin ina murya Amurka ta samu waɗannan faifan bidiyo? Saboda dalilai da yawa suka haɗa da kare tsiri ko kuma mutunta hakki martabar wa'anda suka bamu wannan labarai dokar aikin jarida da waɗanda suka karanta aikin jarida da kyau suka kuma kware a aikin jarida ya hana mu fallasa tushen labarai da muke samu saboda haka a shugabance dai zan ce ba zan fita <laughs> ba wa kan faɗa suna wanda suka eh, amma kuma eh. abin ya kamata ku sani shine makasudin aikin jarida shine bincike da watsa wannan rahoto akan abin da ka iya halaka dan eh, adam ko mm. da al'umma gaba daya mm. saboda ya hatara saboda duniya nan fa da wayan zama kwanan nan in na fahimce ka eh. wato kenan idan kuka fallasa cewa ai daga wuri kaza muka samu wannan bidiyo to gobe wani zai ce kam kuna ba za ku ji waye so saboda haka mm. mutum ya shiga hatsari kenan to dokan kenan dama mm. dokan kenan kuma na biyu shine ya kamata mu yi adalci wa wanda ya bamu wannan abun mm. saboda haka ba za mu faɗi sunan shi ba ko wannan wannan bidiyo amma abu ɗaya da nake so in ga maka shine ah, kabara ah, dokokin aiki na muryar amurka kafin ma ka fara aikin jarida a nan musamman ma a voa sai ka rantse fa malam haka don mun yi ta za ka kare <laughs> za ka kare demokradiyya ba gudu ba ja da baya mm. za ka haskaka gaskiya mm. kuma za ka yi adalci wa duka bangarori hmm. da binciken naka ya kunsa. Haka. ci ɗan jarida da ɗan ta'ada a sai ku a cikin rantsuwa yake ko? Haka ne. Ɗan ta'ada shi rantsuwa na hallaka jama'a ne al'umma ya ɗauka. Hmm. Shi ɗan jarida kuma na haɓaka al'umma ne ya ɗauka da rayuwa ka gane ko? Hmm. To ka ga bambanci mu kenan. Eh. Saboda haka mu mun ci gaba ne da wannan aiki wannan abu ne da muka rantse mu ci gaba da yi kuma mun aiki shi muke yi har yanzu. Eh to bari in ta maka wata tambaya da a matsayina ni na dan jarida zan maka wannan tambaya mm. chief leo yawancin abubuwan nan abubuwa ne da wasu suke kallon aiki ne mai hatsari muka yi me za ka ce akan wannan to ai sai dai in allah ya kai mu za a ji ci gaban tattaunawa da shi leo Kayan shugaban sashen hausa na murya amurka yanzu kan a madadin maryam bashir bagaji safina ta sodangi daniel ne ya jawo ga mashirin da injiniyan mu ne ni usman ahmad kabar ke cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka 'yan wasan kwallo ba ta manta ba